A'udhu billahi samil alimi na shaidanin la'inar rajim bismillahir rahmanir rahim. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai godiya online TV. Shiri da ke wayar da kai akan larurori da kuma cututtuka na yau da kullun da suke damu al'umma. To a yau kafin in ci gaba duk da mun samu wasu tambayoyi masu mahimmanci amma kafin mu ci gaba akan shiri ina so in yi wa 'yan libya albishir yanzu haka magungunan ku sun sauka zuwa libya mun samar muku da ejen ma'ana wakilin mu wanda za mu dinga tara magunguna da kun bukata kawai sai dai ku karba a wajen shi a nan babban birnin Tripoli ko trabulus da kuke kira a nan mun samar da wakilinmu kuma nan gaba kaɗan ma za mu buɗe muku ofis a nan libya haka kuma waɗanda suke saudiya su ma muna ta ƙoƙarin haka kamar wanda suke algeria su ma mun yi ƙoƙari mun samar muku da wakili insha allahu rabbi da magungunan mu zai dinga isa zuwa gare ku domin ku samu cikin sauki to haka waɗanda suke cadi su ma ni da kaina insha allahu nan da wata ɗaya ina muku albishir ca da kyamaru da sauransu duk zan ziyarce ku a cikin da izinin Allah so a yau insha Allah rabbi abin da nake so in yi bayani akan shi shine akan matsala duk da mun samu tambayoyi akan wani ya mana tambaya ce da Allah malam yayi ƙarin bayani kan cewa shin istimna'i yana haddasa ciwon kai ko baya yi so alhamdulillah wannan abu ne tambaya ce buɗaɗɗiya kuma mai ɗauke da amsanta ita istimna'i da kuke gani yana sanya ciwon kai mai tsanani saboda yayin da mutum yake forcing ɗin kanshi wajen saduwa wajen gamsar da kai domin ya fitar da mani ya ji daɗi sai ya ji kwakwalwarsa ta toshe wannan toshewan da za ta yi wannan forcing eh, ma'ana eh, takura ta da kake yi wajen fitar da wannan sha'awan sai ya toshe wasu jijiyoyi da suke kan sako in ba mu manta ba malaman addini sun yi bayani akai musamman cewa yayin da mutum yake aikata yake jima'i da iyalinsa ƙofofin gashin kansa suna buɗewa ne shi yasa malamai suka ce ƙofofin gashin suna buɗewa ne haka idan zai yi wanka to ya fara sa ruwa domin ya rufe kansu shiga wannan shine dalilin da yasa ake wankan tsarki to hakika wannan ƙofofin idan suka buɗe cututtuka da dama za su iya faruwa da mutum saboda forcing da ya yi wajen gamsar da kansa haka kuma ah, wannan matsala idan mutum ya samu matsala na ciwon kai babban shawara ga muke ba shi ya kiyayi shan ruwa mai sanyi ya kiyayi amfani da irin su kifi musamman saboda allergy da sauransu haka ya kiyayi cin kwai wanda bai dahu ba kuma a karo na gaba insha Allah rabbi za mu saka muku fa'ida akan wannan matsala ta istimna'i jama'a assalamu alaikum wa warahmatullahi